منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابيو بوتر سفر hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da <clears throat> tara ga watan tar shekara 2022 a cikin wannan gari na shaku ne ko to kamar ana sabani ne wani lokaci ka akwai lissafin kalanda a cikin wannan gari na gaya cikin wannan ƙasa ta nijar inda allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu da 'yan uwa a daidai wannan lokaci a ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da suka tilasta mu tasowa zuwa akwai ɗaya daga cikin mutane bayan allah da muke tare da su a wannan gari wato <clears throat> alhaji ibrahim kenan abu ne sananne a gurin kowa allah madaukakin sarki ya wa mahaifinsa rasuwa alhaji ibrahim yana da daga cikin ɗaiɗaikun mutane wanda ba za mu taɓa manta da su ba a tafiyar mu ta addini ta yadda sun ba da awar mu gudunmawa a lokacin da ta rasa wanda za su ba ta gudunmawa da haka muna roƙon allah bi asma'il husna wa sifatihil ula wannan mahaifi nasa kafin shi mahaifiyarsa ta riga shi tafiya muna roƙon allah su duka guda biyun allah ya ji kansu allah kai masu rahama allah kuma ya sa sun huta inda suka tafi allah ka sa ya fi inda suka bari abinda suka bari na zuri'a a bayansu allah kai musu albarka allah ka sa hutawa suka yi ba hutawa aka yi da ainihin wato su ba allah ka haskaka makwancinsu allah ka sanya kabarinsu ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yan uwa da dangi da abokan arziki muna roƙon allah ya ba su haƙurin da yake ba bayi lokacin da allah ya jarrabe su da rashi mu kuma da suka bari a bayanmu allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau kada allah ya ba mu bayan ba su ragowar al'ummar musulmi ma da suka gabata kafin su <clears throat> muna roƙon allah allah ta'ala ya ji kansu allah kai musu sana'a allah kuma ya sa sun huta sana abu na biyu akwai dan uwa alilisi da muke tare da shi gashi nan a zaune allah ya saka masa da alkhairi shi ma alhaji yana daga cikin bayan allah wanda muke kyakkyawan zato a kansu gurin harkar alheri allah ka sa zaton da muke musu na nagarta a gurin allah sun fi haka akwai wani abu da ake yadawa a ƙasan nan kuma wannan abun bai rasa nasaba da wato shigantaka ta bature mai jan kunne kun san <clears throat> an riga an lalata sunan nijar ta yadda ana mata ihu da kuka cewa akwai yunwa a ƙasan nan to wannan maganan ba gaskiya ba ne tsakani da allah mutum ko jan maganan yana daga mafi nisan duniya ya kamata ya fahimci wanda suka yada wannan a ƙasar nijar sun yi la'akari da fasintin ɗin da adadin da ƙasar take da shi na musulmi shi yasa suka yada wannan shegantakar so galibi in mun shigo za ka ga abin da yake sa a tare mu da shi rago yake sa a tare mu da shi shinkafa rago ban san me kuke ce mai nan ba menene ne me shiwu to me shiwu alhaji sidi dan uwansa bai da lafiya a yana roƙon yan uwa su saka dan uwan nasa cikin addu'a Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah wanda annabi ya ce in an roƙi Allah da su yake bayarwa yake amsawa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ya hayu ya kayo muna roƙon Allah ta'ala Allah da ya jarrabi annabi ayuba da rashin lafiya ya bashi lafiya to shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya shi lafiya jin yadda ya kwanta Allah ya tashi kafaɗu Allah ya sanya shi cikin mizanin aikinsa mai kyau Allah ya ɗaga darajarsa da shi duniya da lahira sannan shi kan shi ya faɗa min cewa zai ɗan yi doguwar tafiya da ka 'yan uwa su saka shi cikin addu'a allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya a hakikanin lamari babu haɗuwar da take wacce ta fi daɗi a duniya irin addinin allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ku da mutane shi yasa sa damu ga allah yana ce mana al'akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'adin aduwwun illa duk wata soyayya da aka haɗu kaso wane wane ya soka idan ba addinin Allah ya haɗa ku da shi ba wallahi in an je alkiyama sai an zo gaban Allah kana bani adal tsine ma albarka shi ma yana Allah ya tsine maka albarka sai an yi tsine-tsine sannan Allah ya tarkata ya ce a yi wuta da haka Allah ya faɗa cewa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau allah maɗaukakin sarki zai sanya soyayya tsakaninsu sannan allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala ya daihi ranar da azzalimi zai kama hannunsa yana cizo saboda da na sani ya ƙulu yana cewa la ya laita ni rasuli sabila ina ma a ce na riƙi hanya tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wailata laitani mutum zai ci wayu Allah kai ci lam attakas fulanan khalila ina ma ban riki wani a matsayin masoyi ba Allah zai ce mutum a lokacin zai ce laqad adallani an dhikri ba'da ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula shi yasa hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da tirmizi da wato sunanun nasa'i da musnad na imamu ahmad annabi ya lissafa nau'in mutane guda bakwai ya ce saba'atun yuzilluhum allahu ta'ala fi zullihi yawma la billa illa billu nau'in mutane bakwai allah zai ajiye su a ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta allah subhanahu wa ta'ala inuwa wannan da kuke ganin ta bishiya da kai kanka ba kowa bane yanzu yake ɗaukar ta a matsayin ni'ima ta Allah yana daga cikin abin da alkur'ani ya faɗa cewa ya tafayya bilaluhu anil yamini wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhilun sannan Allah ya ce alam tara ila rabbika kaifa madda billa baka ganin yadda Allah ke shimfada inuwa walau sha'a la ja'alahu sun thumma ja'alna shamsa alaihi dalila to shi yasa suka ce abu uku suna da sauƙin samu a rayuwar ɗan adam da zarar rayuwar ta yanke kuma suna da wahalar samu na farko akwai alma'u ruwa a kowace ƙasa da kaji a duniya babu abin da allah maɗaukakin sarki ya sanya shi yana da alaƙa da kowace halitta in ba ruwa ba da haka Allah ya ce awalam yara na kafaru anna samawati wal'ar da kana ta ta ta kanahuma sai ya ce waje min minal ma'i kulla shay'in hai mun sanya da ruwa ne duk wani abu da ka sani zai iya rayuwa to rayuwar ka na yankewa wallahi daga nan ba za ka sake ganin ruwa mai kyau ba ka sha sai dai in an hada a taukin alkausara sannan abu na biyu akwai attariƙu hanya wannan hanyar da kake gari an yi a garin nan da hanyoyin da kake ganin an yi a ƙasar inda ka shigo ka shigo ta nan ka fita ta nan yana cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya ambata a ƙur'ani a matsayin ni'ima lokacin da annabi musa allah ya aika shi ya ce ya je gurin fir'auna da ya tafi ya ji hankalinsa ya masa wa'azi fir'auna saboda renin hankali cikin abin da ya tambaya cewa ya kalafa man rabbu kuma ya musa wai allalin da kake magana ya aiko ku waye shi ma tukunna annabi musa bai zuciya ba ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu thumma hada ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halicci kowane irin abu sannan ya shiryar da shi tsarin rayuwarsa ba tare da wani dan adam ya koya masa yare rayuwa dabbobin da ke daji tare da hatsarinsu su zaki su kuraye ai suna haihuwa waye yake koya musu tsarin in sun haihu ga yadda za su reni 'ya'yansu allah ne ya shiryar da su zuwa ga tsarin da ba su bukatar wani dan adam sai ya ja koya musu ga yadda za su yi allah zai kala a kulle shai'in wanda ya halicci kowane irin abu sannan ya shiryar da shi yadda ya kamata ya shiryar da shi fir'auna daga nan ya sake tambaya qala fa ma balul qurunil ula to karnin da suka zo kafin ni tunda ni ka faɗi matsaya na su mai matsayin su annabi Musa ya ce masa qala hain inda rabbi fi kitabillahi dilla rabbi wa la yansa ilimin yana wajen Allah shi kuma Allah ba wani abu da ya bace masa sannan kuma ba wani abu da Allah yake mantawa sai ya ce allah da kake tambaya waye shi in baka gane ba allah ja'ala ja al da mahadan shi ya shimfida wannan kasar wa fi lakum su subulan sannan ya kawo hanyoyi ya saka muku a cikinta ta shi sa za ku kasa idan Allah ya taimaki mutane aka wa mutane lafiyayyen hanyoyi sai ka ga akwai saukin zirga-zirga in hanyoyi suka mutu sai ka ga akwai matsalar zirga-zirga saboda samun kyakkyawar hanya ni'ima ce yanzu wani hanyar da ya bi sanda zai zo karatun nan idan ya tashi in ya ga dama ba ita zai bu bai koma gida saboda allah zai ja'ala lakum al'ad da mahadin wa salaka lakum fiha subula ya kawo hanyoyi sa a cikin da to a lahira billahi lazi hanyoyi guda biyu ne kadai daga hanyar aljanna sai hanyar wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis ba wanda zaka ganshi a lahira yana yawo shi dan iskar lahira ne bai san inda za shi ba ƙarya ne wallahi ba wannan hanya a lahira ko dai ka ga mutum a hanya za a kai shi aljanna ko ka ga mutum a hanya zai tafi wuta babu na ukun wannan to sannan na ukun nan shine azzillu inuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira alkiyama hadisi ya inganta hadisin shafa'atul kubra ceto babba wanda za a yi wani irin taro da gangami dan adam tun da ake a duniya ba a taɓa yin irin wannan taron ba dan adam da ka sani na farko da ya fara mutuwa yana ƙarƙashin ƙasa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kalli wannan ƙasan ya ce alam na ja'al al kifata ba mu muka sanya ƙasa ta zama muku matattara ba a haya'an wanda suke rai suna rayuwa a cikanta wa amuwata duk kuma wanda ya mutu a sake buɗe ƙasar a mayar da shi cikinta kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce ha wato ƙala ha ta hayauna wa ha ta mutuna wa ha ta kuraju za ku rayu a samanta sannan duk wanda ya mutu a mayar da shi cikinta a rufe sannan kuma duk wanda zai tashi daga cikinta allah zai tayar da shi yau duniya ba wanda ya sai faɗa maka shekarar ta nawa ba wanda ya sani in ba Allah ba sannan ɗan adam ɗin da ƙasa ta haɗi ya mutu aka buɗa shi aka mai ciki aka rufe wallahi ba wanda ya san adadin halittar da ke kwance na Allah a cikin ƙasa babu shi shi subhanahu wa ta'ala to wannan halittun da suke kwanci in aka tayar da su shi yasa Allah ya ce idan zulzilatil ardu zilzalaha in aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajatil ardu asalaha ƙasa duk abin da ke cikin ta na nauyi za ta fitar da su a ranar dan adam da ya tashi ya kalli yanayin wa qala al insanu malaha dan adam ya ce wannan duniyar me ya faru da ita Allah ya ce yawma idin tuhaddithu akbaraha bi anna rabbaka awhalaha duk abin da ke ciki wato za ta fitar da shi kuma allah ne ya mata izini ya ce ta faɗi me ya faru a kanta to idan aka zo kai wannan taron duk wani mutum da ka sani tun da allah maɗaukakin sarki ya fara halitta ɗan adam na farko har na ƙarshe wanda allah zai tashi alkiyama a kansu an zo an tattara kowa da kowa ba maganan ba riga ba wando ba nasaba ba alfarma ranar sai dai abin da bawo shi ke cewa gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam ita za a yi a ranar gaskiya da gaskiya in ji bahaushe wai malam ya sai malam shi ne abin da za a ranar da ko magana ba wanda ya isa sai an baka dama an ce kai magana yau mai hukumar ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba sai wanda Allah mai rahama imar izini aka ci yayi magana sannan ya faɗi magana da take ta daidai shi kaɗai ne a lokacin zai iya yin wato magana a lokacin in ba ka baka isa kai magana ba wannan yana ci to a ranar za a zo da rana ƙasa-ƙasa yanzu wannan ranar da tsakaninta da ɗan adam ba wanda ya sai faɗa maka kilomita miliyan nawa ne amma ranar manzan Allah ya sai za a yi ƙasa-ƙasa da ita haka za a yi ƙasa-ƙasa da ita to a ranar babu wani inda ɗan adam zai sarara a wannan taro to akwai diyar da wannan rintsin taron yake akwai mutanen da allah zai tsinta sai ya ce a je a ajiye su ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta allah subhanahu wa ta'ala to shine annabi ya faɗa yake cewa na farko akwai imamun adil shugaba adili sannan na biyu akwai shabun na sha'afi ibadatin lahi subhanahu wa ta'ala matashi tun da ya taso a shekarunsa na yarinta yake rike da addini har mutuwa ta zo ta same shi a haka da maku wanda suke ganin shekaru na yarinta ka rike addini a ƙawanci ka zo a yi kawai ci baya ne zamani na wayewa zamani na intanet zamani na waye na waye na waye da ka gane kuranka in baka ba Allah ba wallahi yanzu ɗazun nan nake gani an ne an zo ba a wuce saura awa ɗaya ba a ɗaura auren shi ashe lokacin da awa ɗayan za ta cika sai dai a yi sallar jana'iza shi ba ɗaura aure ba ɗazu ɗazun nan nake gani to sannan akwai na uku shine wa rajulani tahabba fillahi da mutum guda biyu wanda suka haɗu suka so juna don Allah ijtama'a alaihi akan wannan suka haɗu wata farraƙa alaihi akan wannan suka rabu Allah ne ya haɗa su ta hanyar ƙaunar juna don Allah suka so juna don Allah akan wannan suka haɗu har suka bar duniya kuwa Allah ya ɗauke shi akan wannan suka haɗu to shi yasa babu wato alaƙa mafi kyau a duniya irin a ce alaƙa ce ta haɗa ku da wane ta addini kuna ƙaunar juna kuna son juna ne don allah don addini ba irin abin da ake cewa ka aljihunka iya kudinka iya shagalinka iya abin da kake da abin da za ka ba mutane iya da za su dinga taron maka a kofar gida ran da aka waye gari babu abin da za ka ba su to sai ka fito kofar gidan sai ka kowa ya kama gabansa kullum man alaiha hafa. Waya ba baka wajen rabbika zul jalali wal ikram kowa ya watsi ya ban ma kofar gidanka to ba irin wannan soyayya ba so wannan shine abu na farko da haka duk mutanen da suke kaunar mu dan Allah mu ma muke kaunar su dan Allah muna roƙon musu Allah da mu da su Allah ka yi mana arzikin zama ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana haka abin da nake so in tattauna a kan shi a wannan dare tunda akwai munasaba ita ce abin da ya shafi wato ita kanta mutuwa ɗin ban san wani zamani ba in shagala kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane da suka shagaltu suka manta da mutuwa da lahira irin wannan zamanin yanzu wajen zuwa makabarta annabi ya ce ne kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi a farko na hana kuna ce ku daina zuwa makabarta daga baya zo da kanshi ya ce fa zuruha amma yanzu ku tashi ku je makabartar saboda fa inna ha tudhakkirukum al-akhirah idan ka je makabarta zai tunatar da kai akwai lahira in kai ala gafarta malam ne in ka je makabarta zaka ga wani ya ci babanka ne a karatu amma mutuwa ta kaso shi an binne shi a gurin an jigga makasa in mulki kake ji billahi kana zuwa makabarta da ka ga wani mutuwa ta makuru shi an zo an binne shi a gurin sannan in kuɗi kake ji alajin binni ne kai ka je makabarta da ka ga wani an ɗaga ka an yi ƙararrawarka da abin da ka mallaka aka yi ƙararrawa zai iya siya ya biya amma mutuwa ta kaso shi an binne shi a gurin in kai yarinta kake ji kai matashi ne kai saurayi ne billahi lazi in ka je makabarta sai ka ga wani ran da ya zo duniya a ranar mutuwa ta kaso shi aka zo aka binne shi ba ƙarshen yarinta ba kenan ran da ya zo duniya ko kwana ɗaya bai yiwa cikin da aka kaso shi aka zo aka binne shi duk abin da kake ji to da haka yi wannan sai manzon Allah ya ce ku je kamar ka kalli mutane za ka ga zuwa makabartan kamar bai tuna musu da lahira ni dai ban sani ba ko nan amma wallahi mu a can a wasu guraren a makabarta idan an zo sai an yi gargaɗi da kashedi da jan kunni an ce to jama'a kowa ya lura da aljihun ba saboda wallahi ana kokarin sa wani a kabari shi kuma wani yana kokarin mai zai samu aljihunka saboda lalacewar mutane makabartar da annabi ya ce fazuruha ku je ku kai mata ziyara fa inna ha tudhakkiru kuma al-akhirah saboda za ta tunatar da ku zuwa lahira sai zamanto nan ne kuma inda mutum ya ƙara nisa da Allah to don Allah ina ne kuma za ka tunatar da mutum Allah ya tunatantu ina ne da wahala da wuya sannan abu na ban tsoro fa kun ga mautul fuja'a da ake samu yanzu mutuwa ta bagatatan kuna zaune da mutum kuna magana kai ka taba shi kaga ya cika samuwar wannan fa asali a tsarin Allah haka ya tsara ya ce haka yake so abin ya tafi daga baya amma wallahi manzon Allah bai so wa al'ummar shi hakan ya dinga faruwa ba. ai ko wannan za ga sana cewa ai da wata cutar gara mutuwa ko a ina a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka bane shi annabi ya fi so in ma mutuwa za ka yi kai rashin lafiya kafin ka koma zuwa ga Allah abdullahi dan abbas ana zaune ana karatu sai ga ɗaya daga cikin ɗaliban shi a ibn raba suna tare sai ga wata mata ta zo wucewa sai ya ce masa ala wuri kamar atan min ahalil janna in nuna maka mace ga ta 'yar aljanna tana taka doron ƙasa kuma tana yawo sai ya ce eh nuna min ita sai ya ce masa hadihil mar'atis sauda wannan matar da kake ganin ta bakar mace atatin nabi sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi wata rana faƙalata ce ya rasulullahi inni usra'u ina ciwon farfadiya wa in ata atakashafu kuma in ciwon ya buge ni nakan faɗi sai na yi tsirara ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya sai man dan Allah ya ce mata in shi'iti sabarti in kin so ki yi haƙuri da wannan ciwo lakil janna kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna amma wa in shi'iti in kina so da laha ta'ala an yi afiya ki zan roƙi Allah ya baki lafiya amma fa in kin warke yanzu to aljanna fa babu tabbas sai dai kuma ki neme ta ta hanyar aiki yanzu ta ce ya lala in na mutu ban da wani sakamako da ciwon nan sai aljanna annabi ya ce mata eh in kin yi haƙuri sai ta ce to ta yadda a batta da ciwon ta mutu da shi sai ta ce annabi ya roƙan mata Allah in ciwon ya bige ta ta faɗi ta daina yin tsirara annabi roƙon mata Allah akan haka menene hikima annabi sallallahu alaihi wasallama bai da lafiya abdullahi dan mas'ud ya shigo zai da shi ya kalle shi ya ce ya rasulullahi na ganka innaka tu'aku wa akan shadida kana zazzabi zazzabin naka yayi tsanani sai manzon Allah ya ce aini in na tashi ina yin zazzabi ne irin yadda mutum biyu a cikin ku yake na wani kamun Allah yake ba irin naku bane ya ce to yanzu kana da ninkin ba ninkin lada annabi ya ce eh ai babu wani abu na bakin ciki na damuwa na matsala na musifa wanda zai samu mutum musulmi ya ce kai ko aya ka taka sai Allah ya dinga kankare maka kurakuranka da wannan kamar yadda bishiya take kakkaɓe ganyenta amma yanzu ana samun motul fuja saboda mafi karanci idan rashin lafiya ta zo maka ka ji alaman baka da lafiya to wannan shi yake baka dama abin duk da kake ganin kaiwa Allah ba daidai ba ka dawo ka tuba ka gyara kafin lokacin da mutuwa za ta amma idan mutuwan kwatsam ta zo baka ba shiri ba kaga maganin ka dawo ka gyara ba ka taso ba shi yasa akwai mutanen da Allah ya ce da alkiyama da mutuwa za ta wasu lokacin da ta yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba saboda ba shiri za ta wala ila ahlihim yarji'un sannan mutum ya fita ya bar iyalansa bari ya je wasu abubuwa ya dawo mutuwa ta zo kadan ba maganin ya wasiya ba maganin ya bar iyalansa ya ainihin wato dawo babu na haka duk dalilan da Allah zai ajiye don a yadda cewa akwai mutuwa ita ce matakin farko daga cikin matakai na lahira akwai su a suratul hajji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ce in kuntum fi raibin minil ba'asi idan akwai wanda yake kokonto yake ganin cewa idan an mutu ba za a tayar da shi ba Allah sai ce fa na khalaqnakum min turab da ka suka ce akwai takare na to ka duba wanda Allah ya kashe kafin ku shi mu muka halicce ku ku nan asalin ku daga ƙasa dan adam sanin asalinsa yana sa bai kamata yi ma Allah takabburanci ba duk wani mutum da kake ganin sa duk darajarsa a doron ƙasa to asalinsa ƙasa ne shine baban mu annabi adamu fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfati mu kuma daga dugun mani duk wanda ka gan a nan gurin da ka ga mutum yana zara ido kaman shi to duk wannan kamar da yake da ita a yanzu ya fa keto wani mataki da bai wuce majinar da ake kakowa ba a tofa a bango shine mani inda zai taba jikin mutum ma za ka kyama kyama yake dan mai ita taba jikinsa fa inna khalaqnakum min turabin ni na halicce ku daga turbaya thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin sannan sai dugun mani sai jini sai alaka a suratul insani Allah ya ce hal'ata alal insani hinun min dahari wannan hal da ma'anan kad istifham ne bi ma'anar takari tabbas labari ya taba zuwa ma dan adam an yi lokacin da lam yakun shay'an mazkura nan gurin da ni mai magana da kowa mai saurare kafin a kaddara aure tsakanin babansa da mamansa lam yakun shay'an mazkura ba wani abu bane wanda za a ambata daga baya Allah ya ce inna khalaqana al insana mu muka halicci dan adam min nufatin daga digon mani da amshajin muka cakuɗa shi to wannan cakuɗawar shine fa inna khalaqnakum min turabi thumma min sun thumma min alaqatin thumma min mudagatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa ka zauna kana mani kwana arba'in ka dawo jini kwana arba'in ka koma mudga tsoka kwana arba'in to a lokacin ne in allah ya ga dama sai turo mala'ika sai ce a hura maka rai shine mukallaga idan bai ga dama ba ko an tafi sai sa cikin ya bare shine ghairu mukallaka Allah ya ce linu bayyana lakum muna yi muku haka idan mu nuna muku cewa muna da iko akan kowane irin abu sannan ya ce wani fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman mu muke tabbatar da ku cikin mahaifa zuwa lokacin da muka ga dama kwanan nan aka zo da wata matsala cewa ina hukuncin mace ta haihu a wata shida yanzu idan mutum yana da mace ta haihu a wani rigima ya ce dan nashi ne ko ba nashi ba ina hukuncin haka a shira ina eh, gani shiru ne wata nawa ya kamata a yi tara ko to idan ka a wurin mace da ta zo gidanka sai ta haihu a wata shida kuma bincike nuna cewa a eh, lalle dan watansa shida aka haife shi ana iya karɓarsa a matsayin ɗa ko ba iya karɓa saboda Allah ya faɗa a suratul ahqaf ya ce wasainal insana bi walidai ihsanan mun yi wa ɗan adam wasiya dangane da iyayensa wasiya ta kyautata sai ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala bayan wahala wa hamluhu ɗauka cikin nasa wa fisaluhu da kuma yayansa sada suna mai shahara wata talatin shekara nawa zai bamu shekara biyu da nawa da wata shida ke cewa wa hamluhu wa fisaluhu da haifansa da yayansa sada suna shahara wannan ya nuna cewa ana iya haifan ɗa a wata shida a yayi shi a cikin shekara biyu in ka hada shi zai baka wata talatin daidai ana iya samun haka to wannan wani irru fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman akwai wanda malamai masana ɗabi'a ɗan adam sun ce galibi wani yaron dama daga lokacin da ya kai wata shida yake fara yunkurin ya zo duniya idan ya shishura ya shishura in ya fi ƙarfin mahaifar to sai ya zo duniya shine sai a haife shi a wata shida wani in bai iya ba ya haƙura in an kai wata na bakwai zai sake shishurawa idan mahaifar ta fi ƙarfinsa sai a haƙura shi sa suka ce galibi da wuya kaga an haihu a wata takwas sai ya huta wata ɗaya da wata na tara ya cika sai ya sake yi yunkurawa sai ya sake tasowa shine wannan qirru fil arham ila ajalin musamma sannan Allah ya ce thumma nukhrijukum da sannan sai mu fito da ku kuna jami'ai Allah ya faɗa a suratu hu ya ce Allah min da'af Allah shi ya halice ku daga rauni duk wannan matakan faɗa kaza kaza da'af rauni ne Zuwan ka duniya a cikin tsumman zanin goyo da rauni ne shi yasa kana so ka gane haka idan kana kiwon akuya ko tinkiya ko sanuwa ran da ta haihu a ranan ɗanta zai tashi ya dinga gudu yana tsalle-tsalle kai kuma in ka isa in matarka ta haihu yau ɗan ka ta Allah ɗan ya tashi ya tafiya yau da'a sun ma nukuri da kun tsifila sannan mu fito da ku kuna jarirai sun ma a daga nan haka mutum zai dinga rayuwa mataki bayan mataki har ya kai lokacin da zai kai iya ƙarfinsa sai Allah ya ce wa minkum man yatawaffa a cikin ku akwai wanda Allah zai karbe shi kafin ya kai wancan mataki yasa wani ran da ya zo wani sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyu kafin ya kai litablugu ku wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri akwai wanda za a mai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa da kai la ya alamu min ba da ilmin shi'a abin da ya sani kaga ya dawo bai san abin ba saboda shekaru sun ja in shekaru suka ja sai kaga marhalar da mutum ibari ta yarinta ya dawo mata to ita kanta wannan marhala din yana cikin abin da ke taimakawa ɗan adam allah ya hana ka kai tsufa ka lalace to ka yi ƙoƙari idan baka yi yarintar banza ba to Allah ba zai baka kai tsufan banza ba amma wallahi in dai yi yarintar banza to ka jira kalan kohon banza kuma tabbas wannan sunan Allah ya tsira doron kasa wanda yana matashi ya karar da yarintarsa inda bai dace ba bai tuwa ma wallahi ya jira shi yasa za ku galibi a rayuwa duk wanda ya girma kaga yana shan bakar wahala a kanta wanda yana matashi ne yace yana so sai ya ji daɗi a farkon rayuwarsa ya ki tsayawa ya gina makansa abin da ya kamata ya gina don kuma rayuwar ta riga ta ja to dole ne sai an koma zuwa ga wancan to abin da zai hana ka sa afkawa cikin wannan to ka dawo ka amfani da shekarunka na yarinta na ƙarfi ka bauta ma Allah Allah yana da cikakken adalci a tsarin aikin gwamnati idan mutum ya aiki ya gama ba suna ba da fansho ba da garatuti ban san me suke ce masa ba a nan haka ne ko fanshiyon ko eh to a ina suka ga wannan a addinin musulunci suka ga wannan a ka'idar Allah yanzu idan kana matashi da ƙarfinka a jiki kana wani aikin addini girma ya zo wallahi ko kana zaune baka yi aikin ba shi kuma Allah ba zai daina baka lada ba saboda ya shiga cikin illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun suna da ladan da ba yadda za a wannan ladan ya ainihin wato yanki ba zai yanki ba don haka sai yake cewa likai la ya alama min ba'ad ilmin shai'a ta yadda ka san abu saboda shekaru sun ja sai ka dawo ka gaba ka san abun ba daga ba to abin da zai hana kai wannan da na sanin ka yi ƙoƙari ka ba allah sanda kake da dama sanda baka da dama ko kana zama duk abin da ya kamata sallar dare kake yi ne azumin ne kake yi me kake yi ba da gudunmawa kake a yi da'awa me kake yi ne sai damar ta kubaci wallahi ko kana zaune ba kai shi kuma allah ba zai daina baka lada ba kana da ajarin gairu mamnun ladar da ba za a yanke shi ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala so musamman yanzu wanda duk ya kalli rayuwar da muke tafiya a cikinta annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan al'ummar tashi shekarunta mafi yawancin mutane 60 na au 70 ne shekara 60 ne zuwa shekara 70 yanzu shi za ka hada da mutanen annabi nuhu da Allah ya ce wani ƙari arsan nanu nuhan ila ƙaumihi falabi safihim alfa sanatin ya je ya rayu a cikinsu shekara dubu babu hamsin shekara na annabta bayan dufa na Allah ya ajiye shi rayu shekara hamsin shekara dubu a duna yanzu ba mamaki duk garin gayan nan idan aka ce ana neman mutanen da suka kai shekara ɗari ɗari a duniya da wuya a samu cikin hannun mutum goma haka ko kuwa a nan garin yanzu an ce ana neman mutanen da sun kai shekara ɗari a duniya yanzu na tabbatar maka da wuya in an zagi garin nan ka samu wanda suka yi mutum goma haka shi yasa akwai alkiyama a sugura da ka mutu kai ta ka kiyamar ta tsaya wallahi man mata kari kamar kiyamatu wallahi kara mutuwa aka je aka jibga maka ƙasa wajen baro goma sha biyar a kanka to shi kenan kai ka alƙiyama ta tsaya sannan akwai alƙiyama ta sugura wusta ita ce shekara ɗari galibi din ka samu da yanzu wanda ya kai shekara saba'in a duniya ko ya haura shekara saba'in in ka tambaye shi zai faɗa maka 'yan tsararrakin shi wanda suka taso tare cikin mutum su ɗari da wuya ya iya faɗa maka kaso ashirin zai ce maka kaso tamanin da wani abu duk sun koma zuwa ga allah wanda suka rage a duniya ba su wuce kaso goma ba ko akasin haka to alkiyamatul kubra kuma tana zuwa wannan duniyar da kake gani akwai lokacin da za a zo allah ya ci ya gaji da zamanta kowa ya tashi kawai ko ka shirya ko baka shirya ba da ginin da kai da duk abin da aka gina da waye da waye da waye shi kenan Allah ya ruguza duniya da ya ce a tashi Shi ne wa ka an jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa an qa'an safsafa suna tambayar kawai wai duwatsun nan na duniya ya yi da su Allah ya ce ka ce musu ubangiji zai sheƙe su sheƙewa. zai bar ƙasa faƙo mai santsi la rafi fiha iwajan wala amta ba za ka tudu ko karkata ba yadda ka san za ka sa tayas a ɗakinka. ka daidaita shi ake to wayannan gine-ginen da kake gari da bishiyoyin nan da duk wata tsaya ta ko lokacin da zai Allah ya sa a yi mata lebar daya wallahi ba tudu ko gangara ina za a tashe ka daga nan to wataƙila in ka leƙa abinda ba shi yake cewa wai bangon duniya in akwai shi daga ta sai ka hango ta to da Allah ya wa duniyar lebar ɗaya an baje ta to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa taral arda za ka ga ƙasa hamidatan ta yi shiru a yaushe lokacin da rani amma fa idan anzalna alaiha alma wa rabat idan muka saukar da ruwa ƙasar ta karɓa ta girgiza ta kumbura wa ambatat muka tsirar da min kulli zaujin Bahit, kowane irin tsiri mai ban malamai suka ce me yasa Allah yana magana tashin alkiyama da halitta ɗan adam sana ka koma maganar ƙasa sai suka ce akwai kamanceceniya tsakanin mahaifar mace da ƙasa ya mace kafin a yi mata aure mahaifarta a bushe take lokacin da aka yi aure sanadarin maniyin da za a ɗiba daga namiji da nata a haɗa wanda zai zama ɗan adam da an zuba yanzu a cikin mahaifa mahaifar ta karɓa ta girgiza ta kumbura daidai take da ƙasar da ta bushe lokacin da rani ya yi idan allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwan sama mahaifan mata nau'i guda biyu suke fitarwa na halitta in ma namiji ko mace ita ma ƙasa nau'i biyu take fitarwa na halitta ko ta fitar da nau'in tsiri na namiji wannan da kake gani bishiyar mai ce wannan eh ina san ko wata bishiya ba ce wannan ba wannan da na san darbejiya ce ko to wannan kaga akwai alamar yaya ko tana yi ko to wannan da kake gani da wannan bishiyar a kowane jinsi irin nata Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn wannan darbejiyar da kake gani akwai namiji akwai mace mangwaro ayaba lemo akwai namiji akwai mace ko ka sani ko baka sani ba khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun dan ku tuna Allah ya haka to shine sai ta fitar da tsiri mai ban to haka ma mahaifa ke da ya gama sai ce zalika bi anna Allah huwa al muku wannan bayanin fa shine Allah wanda ya cancanta abota masa da gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta kuma shine duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko akan kowane irin abu sannan ya ce wa anna sa'ata atiyatun la ba fiha wallahi alkiyama tana zuwa ko kwanto babu wa annallaha ya su man fil kuma duk wanda ke cikin kabari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tashe shi menene dalilin da ya sa kullum a cikin suratul fatiha sai mun karanta maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranar sakamako hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce mai sallah yana munajati da Allah ne shi yasa zaka ga al'amura in suka taso suka yi wa annabi tarakumi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce a tashi ayi sallah yana cikin sharaɗin da Allah ya sa zai ba musulmi shugabanci cewa alladina in makkannahum fil ardi in mun ba su dama a dauran ƙasa aqamu salata za su tsaye da sallah za su ba da zakka za su yi umarni da kyakkyawa za su hana munkari lokacin da ka zo kaɗa ka kabbar da sallah ka ce allahu akbar da ka ce alhamdulillah rabbul alami allah subhanahu wa ta'ala sai ce hamidani abdi bawana ya yabe ni ya gode mu idan ka ce ar-rahman rahim sai ce asna alayya abdi bawana ya yabo gare ni idan ka ce maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni a wata riwaya bawa na ya mai da al'amari zuwa gare ni me yasa ake cewa maliki ya dini wanda ya mallaki ranar sakamako sannan bayan ƙira'a na maliki dini akwai na maliki yawmiddini sau da ka hada zai baka ma'ana biyu a ranar ya mallaka sannan shi kaɗai yake da ikon sarrafa abin da ya mallaka nan kuma yadda ya ce haka za a yi kuma ba wanda ya sai masa ya ce ba haka za a yi ba. ya ce maliki yawmiddin shi ya mallaki ranar sakamako to tun daga nan Allah maɗaukakin sarki a Qur'ani ya yi ta nuna cewa lallai za fa a mutu kuma sai ya tashi duk wanda ya mutu Shi ne maliki yawmiddin yanzu nan a wajen karatu wani ya zo da babar ɗinsa wani yana da shagonsa wani yana da gida wani yana da wata tsiya kowa ya zo da kayanan na sawa shine mafi karanci amma ran da za a tashi gaban Allah a tsaye Allah ya ce wala qad muna furada sannan za ku zo duniya ɗaya ɗaya kuka zo ko mace na tafi ƴaƴa guda biyu da Hassan da Hussein ko da Hassana da Husaina tare suke zuwa duniya ko sai an jira ɗaya riga ɗaya fitowa shine furada din ɗaya ɗaya kuka zo to haka za a koma ma Allah ɗaya ɗaya kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a nan cikin duk wanda gan shi da kaya da Allah san da zai zo duniya da kayan ya zo duniya ko a nan aka neme shi aka same to haka za ka je gaban Allah ka tsaya ba komai sun dilmin dil haka za ka je ka tsaya ba shan ba barazana ba batare ba nasaba ba dangi ba alfarma shi kenan kawai kowa ta shi tafashe shi to shine maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako wannan yasa za mu ga cewa a ƙur'ani a cikin suratul baƙara kaɗai a gurare sun kai guda biyar sai da allah subhanahu wa ta'ala wanda suka ce ba za a tashi ba allah ya faɗa masa cewa lallai fa idan an mutu sai an tashi waje na farko lokacin da mutanen annabi musa zai je miƙaci ya magana da allah suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi aka ce wa tara musa ƙauma musa ba'ina rajulan limiƙatina ya zaɓo mutum saba'in ya tafi miƙaci ya je magana da Allah da annabi Musa ya je ya miƙaci da su ya magana da Allah kuma suka ji maganan Allah bayan an gama ne sai suka ce wa idikultum ya Musa Allah ya ce ka tuna lokacin da suka ci ya Musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu taɓa yadda da kai ba duk da mun ji Allah ya yi magana hatta na Allah jaharatan sai idan Allah ya fito kuru-kuru mun gaishe sannan za mu yadda Ka kaji dan adam da karfin hali an daɗe fa ana samun masu ɓargazo ta a duniyar nan fa to da suka faɗi wannan fa aka kuma sa'iqatu wa antum tanzurun Allah ya turo tsawa ta kashe su Allah sai ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum bayan kun mutu sannan muka tashe ku a nan duniyar akwai wanda Allah ya kashe su ana kallo kuma ya tashe su kakka dauka cewa ko wani abu ne da ake ce maka za a mutu a tashi abu ne wanda yake da wahala ba abu bane wanda yake da wahala guri na biyu lokacin da wani a cikinsu ya je ya kashe wani don ya kwace dukiyarsa yana da alaka da shi alaka ta gado tun da dalilan da ke saka gaji mutum abu uku ne in ma aure ko nasaba ko wala'i asbabu ne asbabu mirasil wara talata kullum ya fi da rabbihir warasa akwai aure akwai wala'i akwai nasaba kai dan mutum ne kana da alaka da shi ta fuskar nasaba to sai ije sai ya kashe wancan don ya ci gadin dukiyarsa da ya je ya kashe shi da gari ya waye aka zo wayannan su ce suwa ne wayannan su ce suwa ne wayannan su ce suwa ne wayannan su ce suwa ne shi yasa saboda uslubin qur'ani da ya tashi Allah sai ya ce wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha ku tuna lokacin da wani ya kashare a cikin ku aka dinga tunkuda wa juna su wani su ce wani ne su wani su ce wani ne Allah sai ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun amma fa abinda kuka je kuka boye din ba sai Allah subhanahu wata'ala ya fito da shi da lokaci aka ce su je su nemi sanuwa su yanka ta su ɗauki wani abu na jikin sanuwar su daki wanda ya mutu zai tashi ya bayani ya ce ga wanda ya kashe shi kuma haka aka yi da aka yanka sanuwar aka ɗauki wani abu aka zo aka dake shi da ita yana miƙewa sai ce wani mai izo jiya ya kashe ni saboda dalili kaza saboda dalili kaza sai da ya gama bayanin duk abin da ya faru sannan koma sai koma sai ya mutu shi yasa Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa qul nadribuhu bi ba'dha sai da wannan ya tashi a gaban su ana ta rikici da su wani suna wani ne yayi bayani ya ce wani ne ido ya kashe ni sannan ya sake komawa ya mutu sai Allah ya ce masa kadhalika yuhi Allahu al-mauta yadda kuka ga wannan ya mutu Allah ya tashe shi a gaban ku to duk kuma wanda ya mutu haka Allah zai tayar da shi wa yurikum ayatihi sannan yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilu dan ku zamanto mutane masu hankali amma Allah ya ce duk da wannan abin da mutane suka gani sun thumma qasat qulubukum min da zalika sannan zuciyarku ta bushe fahiyar kal hijarati au ashaddu kaswa Allah ya ce ko kamar dutse take Allah ya ce kai gara dutse ma da ita wanda ya san ta wurin dutse ko da zuciyar dan adam in ta lalace Allah ya ce akwai matakin da ake kaiwa gara dutse da ita wajen bushewa saboda wa inna min al-hijarati la ba minhu al-anhar a cikin duwatsu akwai wanda zaka ga dutse ne in ka tafi sai ka ga shi dutse ne amma ruwa yana buguwa a ciki wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala bai rabkana ba dangane da aikin da mutane suke wannan shine guri na uku biyu guri na uku wajen da Allah ya faɗa alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim ulufun hadar al maut baga waɗanda suka fita daga gidajensu ba su dubunnai ne me yasa suka fita hadar al maut saboda suna jin tsoron mutuwa an ce su fita su yi aikin Allah suka ki fita kowa yana jin tsoron mutuwa suka ga kai da su fita su yi aikin Allah ba mutuwa ta same su gara su gudu suna jin tsoron mutuwa kuma suna fita faƙali lahumullahu mutu da suka fita sai allah maɗaukakin sarki ya ce to tun da haka ne gudun mutuwa ya sa kuka fita to abin da zai faru ma yanzu to ku mutum ma shi ya fi sauƙi haka allah maɗaukakin sarki ya ce musu ya su mutu da suka mutu allah maɗaukakin sarki sun ma'a sannan ya rayar da su ya tayar da su kuma dubbin ne fa ba wai mutum ɗaya ko bi ma ulufin dubunnai Allah ya ce su dubunnai ne suka fita suna don tsoron mutuwa da suka fita Allah ya ce mutu ku mutu bayan da suka mutu sun ma a haya sannan Allah ya rayu wannan shine guri na uku wasu sun mutu tun anan duniya Allah kuma ya tashe su don ya tabbatar wa da mutane cewa wannan mallakar ranar sakamakon da ya ce za a mutu zai tashi mutane zai musu sakamako a cikin suratul fatiha yana nan shi yasa yake inna allaha la zu fadlin ala nasi walakin na aksara nasi la yashkuru waje na hudu kissar wanda ake faɗa ana ce masa uzairu da allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa aukan ladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusha wanda kafin nan sai da Allah ya kawo maganan annabi Ibrahim cewa alamtar ilal zai hajji Ibrahim fi rabbi. baka ga wanda zai gaddama da annabi Ibrahim a cikin al'amarin ubangijinsa an a Allahu mulka saboda kawai na ganin Allah ba shi dama ta mulki ya kala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yi. Tana annabi Ibrahim ya ce ni Allah da nake kira a kan shi a bauta mai wanda shi yake iya kashewa ya raya ne ce ai ni ma ana uhuyi wa zan iya kashewa in raya abinda malamai suke cewa shine yana da mutane guda biyu a kurkuku da suka yi laifi ya ce a kawo su sai ya ce a saki ɗaya sai ya ce a kashe ɗaya sai ya ce shi ma ya kashe ya raya to shine lokacin da birane ya ga wannan mutumin wawa ne ya ce to tun da kana iya wannan ni allah fa da nake magana a kansa fa inna a ya'ti bi shamsi min al-mashriqi kowa yana ganin allah da nake magana in gari ya waye ranarsa za ta fito daga gabas ta yamma kai fa'ati bi hamilin magribi tunda yi ma ka ce kai allah ne to kai kuma yanzu fito da taka ranar daga yamma ta yi gabas sai a yi kilashin ga ranar allah nawa ta fito daga gabas za ta yi yamma kai kuma ga taka ta fito daga yamma za ta yi gabas wane mutum allah sai ce fa buhitan ladi kamar wannan filin fabuhita a nan yana daga cikin af'alu wanda ake gina su akan mabni lil majhul ko kuma mabni ala ma yusamma fa'iluhu amma kuma ba mabni lil majhul bane dan da yawa daga cikin dalibai zaka ga wajen fassara sukan fassara su ce fabuhital kafar sai aka kunyata ba mabni ala ma yusamma fa'iluhu bane a yana daga cikin afa'al waɗanda ba su dewa a lugar larabci da ake gina su a kan wannan ma'aunin wanda zai nuna maka kamar mabnin alama lam yusamma fa'iluhu ne amma kuma mabniyun lil ma'lum ne da haka fa buhita alladhi kafar sai wanda yake kafiri ne sai ya kunyata to shine da Allah ya gama sai ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin shin labari ya zo maka mutumin da ya wuce ta wani gari wa hiya khawiyatun ala urusha garin yana rushe kamar yanzu garin nan wani ya zo wucewa irin kamar an yi yaƙi an kashe na kashewa an kuri na kura abin da ya rage kawai sai kan gaye da ya zo ya kalli garin ƙala ya ce an na yi hadhihi allahu ba da mauta wannan ba in kare yake ba ta'ajjibi yake ke yi wai shin ku allah zai iraya garin nan bayan garin nan ya mutu faɗan wannan magana da fa amatahu mai ata amin sai Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari a gurin a sahu da ya shekara ɗari a gurin sannan sai Allah ya tashe shi ƙala sai Allah ya tambaye shi ya ce kam bita shekara nawa kai a nan gurin ƙala sai ya ce yace labitu yawman aw yau ya yace yana ganin na wuni ne ko rabin wuni Allah ya ce masa ƙala bal labitu ata amin yi shekara ɗari a nan gurin ne amma in kana so ka gane fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dan Allah har duniya ta tashi akwai baturan da isa ya yi da za a ajiye abu shekara ɗari bai canza ba bai lalace ba amma gashi an ce ya duba ya gani abincinsa da iriko guzuri da abin shansa yadda yake a shekara ɗarin haka Allah ya rike shi ya hana shi lalacewa wandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna amma wanzur ila himarika ka kalli jakinka wani da da alaka ayatan linnasi don masanya shi gare ka da kuma aya ga mutane wanzur ila izami Allah ya ce kalli kasusuwan kaifa nunshiruha yadda za mu haɗa ta yana kallo ga jaki ya zama ƙwarangwal sai kasusuwa ya ga wannan ƙashin ya zo ya haɗu da wannan wannan ƙashin ya haɗu da wannan wannan ƙashin ya haɗu da wannan yanayin ƙasusuwan ya gama haɗuwa sun manaksu halahaman da ƙashin ya gama haɗuwa sai ga tsoka sai ga kaza sai ga kaza sai ga jaki ya miƙe gabansa ya yi kuka bayan da yana kallon ƙasusuwa ne to mata mata bayyana lahu lokacin da wannan i bayyana gare shi ƙala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin yace wallahi ya tabbatar Allah yana da iko akan komai kuma garin da ya ce an na yi haɗa, wasu malamai sun ce ko da ya tashi tun da shekara sa a gurin garin da yake ganin ba zai rayu ba sai gashi Allah ya raya garin da gine-gine da komai mutane kowa na ta harkokinsa ana wuce ba san me ya faru ba shekara ɗari a gurin su wannan shine guri na hudu waje na biyar shine maganar annabi ibrahim da ya ce wa idu qala ibrahim rabbi arini kai tuhyil mauta ya ce allah nuna mu ya kake kashe ya kake rayar da mace in ka kashe shi kala Allah ya ce a walan tu'min wai baka yadda ne? kala bala annabi ibrahim ya ce na yadda amma walakin li inna qalbi ina so zuciyata ta ƙara imani da kai da cewa akwai ka kala sai aka ce fa khudh arba'atan min at-tayr to dauki tsuntsaye guda hudu fasarhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ja'ala ala kulli minhunna thumma du'uhunna ya'tina qasaya ya ɗauki tsuntsaye guda hudu ya kashe ikwaba ya daka ya cakuɗa namun wannan da wannan aka ce iraba riƙe kan kowace haka yi. a gaban shi zai ga wannan naman ta ya haɗu da wannan wannan jikinta ya haɗu da wannan wannan jikinta ya haɗu da wannan sun dawo tsuntsayen kamar yadda suke da a gaban shi Allah ya ce wa alamu wa annan za a azizun hakim to wa'annan sune gurare guda biyar a cikin suratul bakara kadai da Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya mutu wallahi sai ya tayar da shi wadda ka yan uwa lamarin mutuwa akwai hadisin barra bin azim dogo babu lokacin da za a yi bayani a kansa amma tun da annabi ya fara da'awa yau shekara sama da dubu ɗaya da ɗari biyu ko hudu da wani abu Allah ya kalubalanci duk duniyan nan billahi har yanzu da nake magana akan kujeran nan ba a samu ɗan adam ɗin da ya karɓa wannan kalubalen da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba har yanzu ba a samu ba a cikin suratul waƙiya Allah maɗaukakin sarki ya kalubalanci duk duniyan nan ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa falaula idza balagatul hulqu me yasa lokacin da mutuwa ta riga ta zo matsayin ku kira mai duk wanda ya taba jinyar babansa ko wansa ko kaninsa ko matar shi ko wani na kusancin shi akwai yanayin da ake kaiwa kai da kankan ka kalli mutum wala kana gane cewa wani halin da yake ciki wallahi akwai wannan yanayi Allah sai ya ce to wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru mun fi ku kusanci da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo su ɗauki ran shi ku ba kwa gani ne to ko kai ma Allah abin arziki ya turo maka wannan shi ɗaci na shida ko kai ma Allah tsiya ke aikin banna ya turo maka wannan zi'ati garka in kai mara mutunci ne Allah yana da wannan zi'ati garka kai daga jin kalman garka ko ba karatu ba ka garka <laughs> wallahi ka san akwai tashin hankali a ciki to ko ka ba Allah ya turo maka wannan shi daci na shida ko kakkabe shi a turo maka wannan zi'ati garka Allah ya gaba magana da yace inna rabbaka labil mirsad sannan hadisi ne dogo ya bayanin ya ake zuwa daukar rai yanzu da Allah ba za ka yi mamaki ba a ce malakul mau shugaban su kwaya daya idan ya tashi zai tafi yana da tawaga hatta idza jaa jaa ahaduna tawaffatuhu rusuluna hatta idza idan mutuwa ta zo matsayin su mala'ikun mu za su ɗauke shi sannan ba sa yin sakaci zai ɗibi yan tawaga ta yaya ake lokaci ɗaya a mutu a gaya a cikin nijar ma garuruwan ta Allah kaɗai ya san adadin su a mutu a can a mutu a Najeriya a mutu a Afirka a mutu a ƙasashen turai a mutu a ruwa a mutu a daji ya ke yin haka kai ka san wanda ya sa a yi wannan aikin buwa ya gagara misali ya wuce duk tunanin dan adam to za a turo su in kawo allah ya a turo wallahi mala'iku masu baƙaƙen fuska su zo in kuma ka bi allah sai a turo mala'iku masu fararen fuska su zo sanda za su zo ɗabi'ar da allah ya wa ɗan adam bai yi ta za ta iya ɗaukan ganin mala'ika ba shi yasa da kafiran maka suka yi ta cewa mali hadar rasu wannan wani irin annabi ne a ce yana cin abinci yana zuwa kasuwa don mai ba a saukar da mala'ika sun ga yawon wa'azi tare ba Allah ce musu ya walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan inda za mu sanya shi mala'ika dole mu mayar da shi ya zama mutum kuma abin da ya rikita su suka ƙin imani za su sake rikicewa saboda ɗabi'ar ɗan adam Allah bai yi ta za ta iya ganin mala'ika ba a surarsa na mala'ika duk koren na kaga mala'ika ya duru a surarsa ta mala'ika da <laughs> wallahi ka tabbatar da nan magana ake ta zaka bar duniya kuma tun da ake ba Allah bai taba turo mala'ika ba a ce a ɗauki ran wani wai su yi kuskure wai shi ya shigo ta nan su kuma sun fice ta nan ba haɗe wallahi ba taɓa yi ba kuma wallahi ba za a yi ba wallahi ba taɓa yi ba duk wanda suka keta suka seta mashinsu kibiyarsu suna so ta kai kan shi wallahi sai ta kai tun da suke ba su taɓa kuskure ba kuma ba sa yi a turo mala'ikun mutuwa a ce su ɗaukuwa ne ya su koma ma Allah su ce a'a ai an samu matsala ne kuma da suka je kasan in jami'an tsaro ne a duniya ana iya samun wannan gwamnati ta sa aiki ko a kamowa na ko a kashe ne sai liket ɗin sai ya tashi aje sai a ce wallahi ko da aka shigo takara an samu matsala shi kuma ya fita takara ya ma fice ya ban kasa wallahi mala'iku ba za su yi haka da Allah ba in aka ce a ɗauko wani wallahi ba su taɓa kuskure ba wurin ɗaukarsa ba a yin haka to shine Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da aka turo aka ce ku ɗauki shi amma ku ba ku gani ne sai Allah yake cewa falola in kuntum ghaira madin me ya faru in kuna ganin kamar in kun mutu aikin da kuka yi ba za a yi muku sakamako ba sai ya ce to tarji'u da in kuntum sadiki lokacin da ran wanda za a ɗauke shi za ta fita in kun isa sandaran za ta fita ku dawo da ita wallahi baka isa ba duk yadda kake san mutum kake ƙaunarsa in lokacin mutuwa yi dole ka haƙura ka zira masa ido baka da yadda za ka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ta yi yake fada yace kalla ida balagatit taraqi wa illa man faraq in mutuwa ta riga ta dauke ran kenan haka daga ana cewa waye mai magani daga nan in a gaya a ce to a falfala da gudu da shi a yi mai in an dai can a ce a yamai din ma matsalar ta fi karfin yanzu za a tafi saudiya za a tafi misira za a tafi amerika za a tafi ingila za a tafi germany me akewa mutuwa ko amma wa na annahu al shi wanda ake ɗawaini da shi shi ya tabbatar da su ya rabu da duniya Ya sa wani malami yake cewa inna tabiba lahu ilmin yadullu bihi likita yana da maganin da zai baka yi amfani in kana lil mar'i fil ayyam ta'khiru in mutum yana da ragowar kwanaki a duniya in likita ya ba da magani sai ka magani ya yi ya ce hatta idza ya ayyamu rihilatihi idan kwanakinsa na duniya suka ci kare zai ci ramti ya batta harar ɗabi'u shi ma likitan rudewa yake wa kanat a aqaqir duk wata allura da zai amfani da ita sai ta yaudare shi wallahi ba za ta yi ba sannan wani malamin ya ƙara faɗa cewa inna tabiba likita wa tibbihi da maganinsa la yastati'u difa'a maqdurin ata bai iya tunkuɗe abin da Allah ke kaddara wa ɗan adam na mutuwa in ya riga in ya zo sai ya ce malik ɗabibu ya mutu bidda'in ladhi qad kana guri gaira hufi mamada shi ma likitan duk da maganin da yake ruɗa wasu da shi me yasa yake mutuwa ko ka taba ganin wani likita saboda ƙwarewa a harkar lafiya da ya hana da ƙwarewar a likitanci ta hana shi mutuwa nuna mana shi sai ya ce matar mudawi wal mudawa da mai maganin da wanda ake maganin sun mutu wallazi jalaba dawa da wanda ya kirkiri maganin wa ba a huwa manishtara da mai siyar wanda wanda za a tura sai duk wanda ba ba wanda ba zai mutu wallahi ko ka taba gani ba ka taba gani ba saboda haka yan uwa a mutuwan nan al-imamu hasan al-basri yana cewa ma ra'aytul haqqa ashbaha bil khiyari ban taba ganin abin da yake a duniya gaskiya bane amma ya kama da kiyar in ya faru sai ka kaman ba gaskiya bane irin mutuwa ba za ka gane haka ba sai na kusa da kai dab ya rasu in aka shi makabarta aka dawo sai ka kai anya ko an jima ba zai dawo ba ka ji shiru anya ko gobe wana ba zai dawo ba shiru sati daya shiru wata daya shiru wallahi ya tafi kenan ba zai dawo ba kai kuma kafin ta zo taka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqu attakasu alfahari da dangi da burin kowa su ya tara duniya ya shagaltar da mutane ya hana su bin Allah ana cikin irin wannan yanayin hatta zurtumul maqabir har sai kun kai ma makabarta ziyara ziyara ba da ma'anar da muka faɗe ta ɗazu ba a wannan hatta zurtumul maqabir yanzu idan na shigo daga Najeriya nan eh na zo wajen su malam kamaruddin tajuddin su alhaji ibrahim su alhaji sayyid amma na zo kwana bakwai zan yi wata ɗaya zan yi ko wata ɗaya zan yi in na zo ne in yi abin da na zo in gama in tafi me sunana ba ne ne ziyara na zo yi lokacin ziyarar na cika ta duk wanda kaga an je an saka shi a kabari ko shekara nawa zai yi a kwance a kabari yana matsayin mai ziyara ne shine gashi nan mutane wasu da lokacin da za su ba Allah hatta zurtumul maqabir har sai an kai makabari ziyara to shi yasa sai Allah ce kalla sawfa ta'alam to sanna za ku sani yaushe sanda aka duro za a ɗauki ranka to lokacin da aka gane cewa abin da Allah ya ara maka na lokaci a rayuwarka yana da mugun kima shi yasa masu karin magana suke cewa za ka rayu shekara hamsin sittin saba'in a duniya geji 80 amma daga ran da aka saka ƙasa kafin a tashi alkiyama watakila kana iya shekara 50 kafin allah ya tashe ta to ka yi ƙoƙari da shekara 40 50 30 ka gina wa kan karayi wadda za ka yi ta ba a san adadinta ba don ka samu sauƙinta hatta zurtumul maƙabir kuma in ka taɓa jinyar babanka ko matarka ko wanka ko ƙaninka na sha faɗa na ce da yawa ba sa lura wallahi duk wanda ya mutu ran da ya mutu kaje za ka ga hannunsa a buɗe yake barin duniya me yake ishara yake wa na kan shi cewa na da wane da wane ku duba ku gani gashi na bar duniya babu komai a hannuna kuma ka ku bari wannan duniya ta ruɗe ku ta raba ku da Allah yadda na fita daga cikin ta babu komai wala kuma ka za ku fita daga cikin ta ba komai haka amma yadda ka kalli halin mutane 90 cikin 100 rigingimunsu akan duniya ne ba akan addini ba ne in an taba addini sai masu alaka da shi wanda suka dame su shine matsalarsu amma duk wanda ka taba duniyarsa to yanzu zaka ga ana jan ido da yalan ido da koren ido an taba ma duniya kalla taufa ta'ala ka sani daga lokacin da mala'iku suka duro ɗaukar rai sun makalla saufa ta'ala sannan za ka sani daga lokacin da ka shiga kabari annabin mu annabi muhammad ya yi bayani ya ce nan gurin kowa yana da abokai guda uku idan rigima ta taso maka kana da abokai guda biyu za su gudu su baka guri ɗaya ne kaɗai zai haƙura ya tsaya da allah wani aboki ya kamata ka muhimmanta wanda yin rigima ta taso zai gudu ko wanda ba zai gudu ba to idan mutum ya mutu manzo Allah ya ce abu uku za su raka shi akwai maluhu akwai ahaluhu yanzu ba wannan rigar da na sa ba wannan rigar yanzu inda zan bar duniya ba yadda za a yi a yadda a kai na a rufe da ita dan yanzu akwai wanda suke bukatar ta ba haka bane maluhu dukiyar mutum duk abin da ka tara ko ka taba ganin wanda ya mutu aka je aka sashi da ATM mashin aka ce to gashi nan in bukatar kuɗi ta taso maka a kabari ka danna kyar a zubo maka kuɗi me zai saya da su a kabari maliku dukiyarka wannan rigimar ta kabari ba za a saka ta da dukiyarka ba sannan na biyu ahalihu iyalan mutum tun da kake a garin nan baka taba ganin wani uba da ya mutu ba aka je kabari ɗansa ice bai yadda ba sai dai a ɗasa a rufe su tare ka taba gani ka taba ganin wani miji da ya rasu matarsa ta ce ba ta yadda ba in an je sai dai a rufe su tare ka taba gani ta wannan rigima ba balma su mata hasali in ba Allah bane ya taimaka sun yi karatu sun gane addini yau inda aka mace da daddare a ɗakin mace na ran da Allah ba za ta yadda ta kwana ɗakin ba dan ganin take kamar za ka zama fatalwa ka rike ta ku tafi lahira tare da ɗaki za ta wannan rigimar ta shiga kabari ba wanda zai yadda ya shiga wannan rigimar tare da kai abu na uku wanda ya rage shine amaluhu aikin mutum to wannan amaluhu din da ba zai rabu da ɗan adam ba da maluhu da mai da aluhu da in ka kai wannan yanayin da haƙura suke da shi to wannan amaluhu din shine abin da mu kuma a rayuwar mu kwata-kwata ba ma ba shi muhimmanci shine abin da ba ba shi muhimmanci shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Usman cewa ya kana Usmanu na Usman ya kasance idza kafa ala bakarin kabarin baka in zo tsaya kan kabari yakan yi kuka yi kuka hatta ya bulla lihiyatahu saboda kuka sai sai na Umar Usman ya jika gemu shi sai aka zo aka same shi aka ce mar zukarul jannatu wan nar fala tabki akan ambaci aljanna da wuta amma ba ka yin kuka wa tabki min hala? sannan idan ka zo ka kalli kabari kuma sai kai ta kuka sai sai na usman yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ya ce innal qabara awwalu manzilin min manazil al-akhirah wannan kabarin da kuke ganin shi shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira sai ce fa inna ja minhu to idan mutum ya tsira daga nan to fa ma ba da hu a yi saru minhu abinda zai zo bayan nan yana da sauƙi wa in lam yanju minhu in baka tsira ba daga nan sai ce to fa ma ba da hu a shaddu minhu abinda zai zo nan bayan nan kuma ya fi bala'i Allah ya kiyaye sai ya ce mannan Allah ya ce mara ra'aitu manzaran qaddun tun da nake a rayuwata in ji annabin mu annabi Muhammad ya ce wallahi bai taba ganin wani abin kallo ba a duniya wanda dan adam zai bashi tsoro illa wal kabar afza uminu face kabari ya fi shi firgitarwa ka duba ka je ai duk mu ba ne nan muna zuwa makabarta muna kallon yadda ake na sha faɗa na ce gobe in akwai makabarta a nan garin ka ɗauki iya daidai tsawonka yadda ake auna mamacin ya mutu aika musu ka ce da allah su haƙa kabari daidai tsawonka ka je da ranka da lafiyar ka ka shiga ka kwanta ka gani in ka gama kwantawa irin yadda ake sa mamanci sai ka ce to da Allah kana so ka gwada fitowa ka gani wallahi za ka ga ba za ka iya fitowa ba sai an kama maka ka fito to yanzu da ranka da lafiyar ka ka shiga baka iya fitowa ba ran da kuma shigar da kai aka yi ya za a yi a kawo baro eh ƙasa baro wajen goma sha biyar kuna kallo sai an kawo itace an sa an kawo ciyayi an sa kwali an kawo burgurzan tukunya duk a diddiga maka sannan shikenan sai a tara maka sai a bakka sai yadda hali saboda haka wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace malam kamaru yana nuna min cewa a lokaci yi kuma ni kaina na san ya kamata in tsaya a haka kamar yadda muka faɗa a farko muka ce a alhaji ibrahim muna mika sako na ta'aziyya da jaji zuwa gare shi ga mahaifinsa allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta ragowar dukkan musulmi da suke cikin kabarburinsu a kwance muna roƙon allah a duk inda suke allah ya ji kansu ya masa rahama sannan akwai alhaji sidi ɗan uwansa ba shi da lafiya muna tawassuli da sunayen allah da sifofinsa masu tsarki su shi ma allah ya ba shi lafiya sannan tafiyar da zai muna roƙon allah ya tsare masa hanya ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya rigingimu da fitintunu da wasu yankuna na kasashen su ke fama da shi to muna roƙon allah ka nuna mana ran da waɗannan fitintunu za su kai ƙarshe duk yadda rayuwa za ta zama muna roƙon allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu abin duk da zai sa imaninmu ya samu matsala mu lalata mu da allah allah ka raba mu da abin ko muna san abin abin da zai sa alaƙanmu da Allah ta yi kyau mai tsira da imanin mu Allah ka sa mu alaƙa da abin ko ba ba san abin wannan shine Allah ya ƙara zaunar da wannan gari lafiya Allah ya ƙara mu wannan gari albarka wa bi hadal qadri kifaya malam ali sai magana ta ƙarshe akwai ɗan uwa malam lukman gwani lukman wanda na yi magana a kansa a garin zamfara cewa ba shi da lafiya muka ce muna neman kuɗi na ganin dala dubu ashirin wannan anan in an ce sai an ce dollars ko tunda kuwa nan akwai dala ta faransa ko shine sefa kenan to ya ake faɗan dollar ko to dollar muna neman dollar dubu ashirin to cikin wanda suke takarar neman takarar gwamna a jihar kaduna a yanzu a sanata ubasani mun yi magana da maki wanda suke tare da malam lukuman ya turo min ɗazu kafin in shigo nan cewa an samu miliyan hudu da dubu kusan ɗari hudu da ashirin da wani abu so cikin kudaden da aka tura miliyan hudu shi sanata ne wanda ke neman gwamna a yanzu ya aika naira miliyan ɗaya shi mai ya ce min ma shi ya kira sa da kansa hawa don sau hudu so a ragowar 'yan siyasa za mu zara ido za mu ga kuma me za su yi bayan shi ya yi abin da zai saboda sanata ubasani sakonka ya zo kuma kuma yadda muka faɗa mu ba zalimi ba ne duk wanda ya aikin alheri za mu faɗa wanda kuma ya natsiya mu faɗa wannan shi ne haka sakonka ya zo sannan ragowar 'yan siyasa a jihar da malam lukman yake da kuma jihar da ibaro ta kaduna duka kowa za mu zara ido za mu ga me za su yi allah subhanahu wa ala ya saka maka da alkhairi wa bi hadal kifaya wa subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik